العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانا التلاتة ترق وتر رمضان نألف دريه دا أربعين هجرية قوم شاهد وتر بير دبوبي دا قوم شاتر ميلادية wannan shine zaman mu na hudu a tafsirin mata na safa da muke a masallacin al alkhulafa'ur rashidun da ke nan unguwar a kan titin alfalla a cikin unguwar agege a jihar Legas kudu maso yammacin najeriya muna cikin suratu saba'i jiya allah ya kama mun zo aya ta goma sha biyu zuwa sha hudu ni'imomin da allah yau annabi sulaiman yanzu malam ƙarar matukur jakada zai sake maimaita mana wannan ayoyin sai mu ci gaba da tafsiri أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولسليمان الريح ولسليمان الريح ظلمها شهر ورواهها شهر وأصلنا له عين القسط ومن ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان to Allah subhanahu ta'ala ya ce wali Sulaiman riha kuma mun hore iska ga annabi Sulaiman ha shaharun wanda in ta tashi tana daukar annabi Sulaiman wata daya ta yi tafiyar wata daya da annabi Sulaiman alaihi salam tana daukar sa daga kasar Sham kamar yadda aka rawaito <clears throat> daga magabata cewa annabi sulaiman idan ya tashi zai yi tafiya daga inda yake garin biladu sham kenan inda baitul makadis take zuwa wani gari wanda nisan annabi sulaiman da wannan garin da ake kiransa istakhar daga dimashka zuwa istakhar tafiyar wata ɗaya ce kamar yadda aka rawaito daga hassan al-basari to sai iska ta ɗauke shi sai ta kai shi a cikin kiftawa da bismillah in ya tashi da safe to zai yi kalaci a wannan garin istakhar ɗin daga nan daga istakhar kuma sai ta ɗauke shi ta kai shi kabul kabul ɗin kuma shine ah, yana nan a abin afghanistan yanzu wanda ita ma daga istakhar zuwa kabul tafiyar wata ɗaya ce sannan kuma ta ɗauko shi daga kabul ta dawo da shi zuwa inda ya bari shi ne allah ya ce gudu ha shaharun warawahu ha shahar allah ya sifanta iskar da asifa kamar yadda allah ya ce wa sulaiman Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa Sulaiman riha sannan kuma mun hore wa annabi Sulaiman iska asifatan wato wacce take mai karfi tajri bi amrihi tana gudu bisa umarnin da annabi Sulaiman ya bata illa ardhil lati barakna fiha zuwa kasar da muka yi albarka a ta ita ce baitul maqdis daga inda ya taso wa kunna bi kulli shay'in alimin lalle mu mun kasance muna sane da dukkan abin da yake zuwa ya dawo wa asanna lahu aynal qitr sannan kuma mun narkawa da annabi Sulaiman ainihin dalma wato ita dalma kowa ya san dai dalma sananniya ce ta daga cikin ma'adanai to kun ga idan za a yi wani abu da dalma za a kera abu da dalma ai sai an ɗauko ta an sa ta a wuta sai ta narke ta narke ta narke sai a ɗauke ta a mai da ita abin ake so a mai da ita to shi annabi sulaiman alaihi salam dalmar tasa ta zama kamar yadda ruwa yake bulbulowa daga daga daga daga daga idaniyar ruwa to haka dalma take hudowa in ya so sai ya ɗauke ta ya lauya ta ba tare da ya sa ta a wuta ba ba tare kuma da ya buga ta da guduma ba yayi abin da yake so yayi da ita kamar yadda malamai suka faɗa cewa <clears throat> Imam al-Qurtubi Allah ya kanta da rama a cikin tafsirinsa yake cewa abin da yake a fili shine Allah ya sanya dalma tun a ta inda take ma'adaninta ta zama kamar ruwa amma yadda ka san za ka je ka kwaso ruwa a cikin rijiya ko a idaniyar ruwa haka annabi suleiman yake kwaso ita wannan dalma idan zai yi amfani da ita wannan abu ne da yake nuna annabtarsa da kuma gaskiyar saƙon da allah ya aiko shi da shi Allah ya ce wa minal jinni man ya'malu bayna yadayhi bi idni rabbih kuma cikin ni'imomin da muka yi annabi Suleiman. akwai wata tawaga ta aljanu da muka hore masa su suna yin aiki a gabansa bi izinin rabbihi bisa izinin ubangiji allah ya yassare masa ya hore masa sai abin da ya ga dama ya sa su wa manyan yazigh minhum an amrina allah ya ce duk wanda a cikin aljanun nan ya karkace ya fandare an amrina daga umarninmu da muka bayar ta hanyar annabi Sulaimanu alaihi salam nudhiquhu min azabi sa'ir zamu dandana masa azaba ta wuta a ranar lahira wacce take mai kuna to wayannan aljanu da Allah ya hore wa annabi Sulaiman akwai magana akan ya aka yi Allah ya hore masa su nassi ne bai tabbatar da cewa babansa annabi dawud yana ta'amuli da aljanu ba amma an rawaito wata kissa wacce ta yi kama da sharhi na ayoyin da ke cikin suratu suratu dawud alaihi salam inda Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin lokacin da annabi suleiman ya nemi Allah ya ba shi dawakai ko lokacin da aka kawo masa dawakai masu ƙarfi ingarma ingarma wanda saboda ƙarfinsu ma suna tsayawa ne akan ƙafafuwa uku kamar dawakai masu fuka-fukai domin ya yi jihadi fi sabilillahi sai ya zo ya tarar da dawakan gasu da yawa sai ya dinga bin su sahu-sahu layi-layi har sai da ya ƙare inda dawakan suke to bai yi aure ba ashe lokacin da yake ibadarsa yake ganawa da ubangiji dab da faduwar rana har lokacin ya zo ya huce ya shagala da waɗannan dawakan amma bai samu ya je ya bauta wa Allah a wannan lokacin ba da haka da kansa ya koka yake cewa ni na fifita san alheri akan in je in gana da ubangiji na ambaci ubangiji na har rana ma ta je ta buya a cikin hijabinta ta faɗi turudduha alayya ku dauki kan ku komar da su bana bukata fa tafika mashan bisuki nan take annabi Sulaiman sai ya hadu yana yanka su bisuki yana yanka kyamaran su kaurun su da makyangemar su wal a'naq kuma yana yanka wuyan su gaba daya to kuma sannan <clears throat> annabi Sulaiman kamar yadda ake rawaitowa a kissa cewa yayi rantsuwa cewa sai ya kewaye ɗakin matayensa a wannan dare domin burinsa shi ne, duk ɗakin da ya shiga in ya tara da wannan matar ta samu ciki ta haifa masa ɗan da zai taya shi jihadi fi layi wannan ne alƙawarin da ya to amma bai ce in sha Allahu ba to da ya kewaye ɗakin matayen nasa an rawaito an ce su tara ne an rawaito an faɗi sama da haka an faɗi ƙasa da haka to kowace mata in ya shiga ya tara da ita sai ya zama bata samu ciki ba sai guda ɗaya ce ta samu ciki ita ma kuma sai zanto sai ta yi ɓarin ɗan ƙaramin ɗa wanda bai kai ya zama mutum ba shi ne allah ce wa alƙaina ala kursiyihi jasadan sun ma'ana da ya gane to sai koma zuwa ga allah sai ce ya ubangiji ka gafarta mini kuma ka bani mulki wanda ba wanda ya cancanci wannan mulkin bayana to mulkin shi ne ya mulki mutane da aljanu da tsuntsaye masu surutu suna sauraron mu ya kuma na ji dai bana ba raba a yi surutu ba bana kuma gashi na ji ana yi ya dai shi kenan to ne sai Allah subhanahu ta'ala ya hore masa wannan mulkin ya zama yana mulkin mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abu hurairah ta Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wani ifrit a cikin aljanu ajiya ina cikin sallata da daddare sai yazo zai gifta ta gabana yayi katse min sallata manzo Allah ya ce sai na sa hannu na cakko shi na kama shi na rike shi ya kasa kubucewa kuma bai sai a tabayyana hannun annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da na so in zo in daure shi a jikin ginshikin masallacin nan washe gari mutane su zo su gan shi ko kuma har yaran madina ma su zo su tsokane shi a wata ruwayar tanzuru hatta tanzuru ilaihi kullukum fa zakartu da'wata akhi Sulaiman sai na tuna dan uwana Sulaiman yayi addu'a yace rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to kawai sai na fasa to sai Allah yace fasakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haythu asaba wash shayatin sai muka hore masa iska ya zama yana iya control ɗin iskar a madadin dawakan da ya rasa tajri bi amrihi rukha'an duk inda yake so ta je za ta tafi a cikin nutsuwa kun ga a can an ce asifatan nan kuma an ce ruha'an asifa ita ce wacce take mai kamar guguwa mai bala'in ƙarfi Tora kun san su aljanu Allah ya hore musu iska tunda dama bahaushe yana ce musu iskokai abinda sa ake ce musu iskokai saboda akwai waɗanda ba su da jiki a cikin aljanu akwai wanda su kawai spirit ne da su suna iya shiga cikin komai kuma suna iya tashi tare da iska akwai wanda kuma suna da jiki domin a cikin aljanu akwai wanda yake dabba ne shi akwai wanda maciji ne baya kuma canja daga macijinsa akwai wanda kadangare ne baya canja daga kadangarensa akwai wanda kare ne baya canja daga karensa amma aljani akwai wanda mage ce ba ta canja daga magenta amma aljana akwai wanda kuma yana da iya yana da kudura akan Allah ya bashi kudura da zai iya rikida ya zama wannan ya zama wancan ya zama wannan ya zama wancan amma dai duk sun haɗu akan cewa ga baki su <clears throat> suna iya ganin mu mu kuma ba ma iya ganin su in sun ga dama za su iya kuya ba za mu su ba akwai wanda kuma Allah ya ba ikon da za su iya fitowa a gansu a cikin aljanun to shine ce da shaidanu kuma kullaban na'in wa ghawwasin duk wani magini da ka sani a cikinsu Allah ya hore masa su don haka duk ginin da annabi Sulaiman yake so a yi masa za a yi masa wagawas da dukkan wani aljani wanda yake ɗan ruwa wanda idan ya nutsu cikin ruwan za a shekara ma a ciki zai iya shekara don haka duk abin da annabi Sulaiman yake so a yi masa a ƙasar ruwa akwai aljanin da za su iya yi masa wa na muƙarrani na fil asfad wasu kuma ga sunan in sun masa laifi yana ɗaure su a cikin mari ya sa su amari ya aje su a kurkuku Allah ce haza a fa'una wannan kyauta ce gare mu da muka yi maka ya kai annabi Sulaiman famnun aw amsik bi ghairi hisab wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab wannan a cikin suratu sad to anan sai Allah ce ya'maluna lahu ma yasha suna yi wa annabi Sulaiman aikin da ya ga dama min mahariba sukan yi masa manyan gine-gine maharib jam'i ne na mihrab mihrab kuma shine al'ulliya duk ginin da aka yi shi a sama to su wayannan maharib din da suke yi wa annabi Sulaiman zai iya daukar manya-manyan gidaje zai iya ɗaukar kuma mihrabi ne ginin da suke yi a sama domin su bauta wa Allah subhanahu Ta'ala a cikinsa, sa kuma wannan babakon bakon abu bane a annabi Zakariya yana da mihrabi falamma dakhala alai kullama dakhala alaiha zakariya almihraba inda maryamu take kenan can inda aka yi mata gini a sama inda take bautar Allah kafin ta fito ta yi wa ɗakin Allah hidima sannan a shi ma annabi zakariya din fanadatul mala'ikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab amma wannan namu da muke gani a masallaci bid'a ne yana cikin abubuwan da aka farar da su a irin tsarinsu na yanzu bayan lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda imam suyuti Allah ya ji kansa da rahama ya wallafa littafi a kai arib bi bayani bid'atil maharib ko ihdasi bid'atil maharib ah, sai dai idan ba a kidanci cewa an farar da wani abu a cikin addini ba kamar misali yanzu da Allah ya ce maka yake zama kuma wani abu da yake teba ko misali a madadin mimbari ya zo ya cinye sahu guda ɗaya na masallaci to sai ya tsaya a iya mihirabun kawai kuma a mihirabun ne ake ajiye wa'yansu abubuwa da sauransu kuma a yi ƙofar shigowa ta yadda ba za a damu masallaci ba to la'alla idan ya zama haka sai zama a babi na wasila ne ba zai zama babi na gaya ba la'alla za a ga a cikin haramin annabi sallallahu alaihi wa akwai mihrabi to banda wanda aka gina daga baya akwai dai inda manzara sama yake tsayawa ya sallah wanda nan ake kira mihrabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akwai inda akwai mihrab da kuma daga baya da yake lokacin da ake a rarrabe yan shafi'iya su zo su sallar yan hanafiya su zo su sallar su yan ragowar mazhabobi su zo su sallar su to kowa akwai inda limamin sa yake tsayawa sai kaji an ce mihrabun suwa ne to ko da akwai shi a masallacin annabi sallallahu a yanzu Inda tarihin rayuwa annabi sallallahu bai tabbatar da shi ba kuma ba a iya sama masa bigire a ka'idojin musulunci ba wanda za su shiga cikin fadin abin da Allah subhanahu wata'ala ya yassare mana ya kyale mu ma iya yi abin da ake kiransa al-masalatul mursala ba hujja bane a ce ai an gani a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tunda bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya bar duniya shi masallacin ya sha an caccanja jagorancinsa ya canja daga wajen wasu zuwa wajen wasu ya amalu na rahu ma ya sha'u min mahariba suna yi masa mahariba gine-gine iri daban-daban ya amalu na rahu ma ya sha'u min mahariba wata masila sannan suna yi masa zane na mutum-mutumi ko kuma suna gina masa mutum-mutumi to anan malamai suna ta magana akan menene ake nufi da maharib a afuwan tamasil babu sabani dai akan cewa a an an ce tamasil jam'i ne na timsal shi kuma timsal yana nufin mutum mutumi duk abin da aka yi shi aka gina shi a sura ta mutum ko kuma a sura ta dabba ko kuma a sura wani abu da aka san cewa yana da rai shi ake kira timsal to sai wasu malamai suke cewa abinda isa Allah ya faɗi haka saboda a lokacin annabi Sulaimanu halal ne a kwafi hoton wani mutum a gina shi idan mutum na gari ne a yi aiki irin nasa amma da aka zo shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. sai aka shafe wannan hukuncin al'imam ibn kasir allah ya kansa da rahama yake cewa yake cewa kala mujahid mujahid yana cewa a wajen faɗin allah subhanahu wa ta'ala ya na da huma ya sha'u min mahari ba wata masu ya ce a tamasil asuwar wato hotuna kamar mutum mutumi sai ce mujahid yana cewa wa kanat min nuhasin sun kasance ana yin su ne min nuhasin daga wato ainihin dalma ko kuma tagulla to sai zamto a wannan shari'a haramun ne yin abin da yake na mutum mutumi a sura ta wasu mutanen amma a shari'ar annabi sulaimanu halal ne al-imam al Allah ya jikansa da rahama a mas'ala ta biyu a ƙarƙashin wannan aya da yace ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamathila sai yake cewa an ce tamathil jam'u timsal wa huwa kullu ma suwira ala mithli suratin min haiwanin aure da haywan da abin da aka gina shi a bisa tsari na dabba ko wani abin da ba dabba ba ya ce an ce suna yin sa ne daga karau, ko kuma tagulla ko kuma tama sai su yi abubuwa da yawa ya ce wa zukira an ce kuma abinda annabi suleiman yake sawa a yi masa yana sawa a kwafan masa hoton annabawa ne misali sai a kera masa yadda annabi ibrahim yake sai a kera yadda annabi ishaq yake sai a kera yadda annabi yaqub yake sai a sa a wurin bauta hikimar sawa shine domin idan ka gani kai ma ka tashi kai aiki irin nasu sai ya zama kamar yadda a yanzu idan ka je ofis duk ofis ɗin da ka je ko na gwamna ko na shugaban ƙasa ko na wani darakta ko na wani permanent secretary ko na wani principal ko wani vc ko wani registrar ko wani provost ko na wani darakta duk wani dai mai matsayi za ka zo ka tarar da hotunan waɗanda suka taɓa rike wannan matsayin haɗi zuwa kan shi wannan mutumin ko amir ne na mss ko amira ce ta form 1 ko ta women in da'awa in dai akwai ofis da tsari za ga hotunan waɗannan shugabannin wai sai aka ce wai ai wa'azi ake maka ana so a gwada maka cewa wane fa ya ya tafi wane ma ya ya tafi wane ma ya ya tafi da dawwama ake da ba a zo kanka ba wai da ka kalla to ka tabbatar da cewa za tafi duk da cewa wannan ya kamata a kalle shi duba na shari'a to shi annabi sulaiman ya sa su ne masa hotunan annabawa ya na lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila to ɗin din ala suwaril anbiya'i wal ulama'i da mutane na gari wa kanat tusawwaru fil masajid li yaraha an-nasu fa yazdadu ibadatan wajtihada shi yasa manzo Allah sallama da aka soke wannan a shari'ar sa sai ce ula'ika kana idza mata fihim ar-rajulu salihu banu ala qabrihi masjidan musawwaru fihi tilka suwar lokacin da ummu salama take bashi labarin cewa sun gani a habasha in sun shiga cocinsu sai su ga hotunan annabawa amma sun ga annabi ibrahim wa huwa yastaqsimu bil azlam gashi da kyauran caca a hannunsa mazala ce ƙarya suke wallahi annabi ibrahim bai taɓa yin caca ba wa'annan mafi sharrin halitta kenan idan annabi ya mutu a cikinsu sai su zana hotonsa su yi mutum mutuminsa sai su kafe shi a masallaci mazala sallama kuma ya hana wannan a wannan shari'a ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathil dalilan da suka haramta timsal suna da yawa a cikin wannan shari'a ta mu ta addinin musulunci ya tabbata a cikin sahihu muslim hadisin talha hadisin abu talha Allah ya kare yadda a gare shi yace manzo Allah suma yana cewa la kulun malaikatu bai fihi kalbin wala sura mala'iku ba za su dinga shiga gidan da yake akwai kare a cikin gidan ba ba kuma za su shiga gidan da yake akwai hoto a ciki ba to da yawa daga cikin malamai sun fassara hoton nan da asalin a kwafi halittar mutum a yi a gina shi kamar yadda za ka gani a kan round about a nan Legas da wasu garuruwa sai ka ga hoton wani shugaba ko hoton wani babban bai rabe haka ko kuma shugaban wani hoton wani mutum ma daban sauraka shari'a ta haramta wannan a ruwayar zaid ibn khalid al-juhani allah ya kara yadda a gare shi irin wannan hadisin ne sai dai da karin illa ma kana rahman fi saudi sai dai idan alama ce aka yi a jikin tufafi ya tabbata a cikin al bukhari da sayyid muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi an rawaito irin sa a cikin sahihain daga abdullahi dan abbas manzala sallama yake cewa ashaddun nasi azaban yawmal qiyamah cikin waɗanda za su sha wahala sosai ranar alkiyama a azabtar da su fiye da kowa akwai al-musawwiruna masu ɗaukar hotuna banda kai ba irin ku ba naga kana kallo na mai bidiyo cover za mu zo mu yi bayani abinda ake nufi da masu ɗaukar hotuna su ne masu kera mutum mutumi sannan ya zo a hadisin ummu na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta daga wanda imam muslim ya rawaito na na aisha take cewa allah ya ƙara yadda a gare ta kana lana siturun ta ce a ɗakinmu akwai wani labule fihi timsalu ba'ir akwai hoton tsuntsu a jikin wannan labulan wa kana dakhilu idza dakhala istaqbalahu da zaran mutum ya shigo zai fara gamuwa da hoton wannan tsuntsun tace cewa faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce min hawwili hadha ya aisha juya wannan labulan naki fa inni kullama dakhaltu fara'aytuhu buga ad duniya domin kullum idan na shigo na ganshi sai in tuna duniya a wata ruwaya kuma take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana mustatiratun bi qiranin fihi sura wata rana manzo Allah ya shigo sai ya tarar da ni na lulluɓa da wani mayafi wanda a jikinsa akwai zane da hotuna fatalawwana huhu sai fuskan mazan Allah ta canja thumma tanawala sitra hu sai manzon Allah ya ɗauki wannan labulan da na lulluba da shi ya yaga shi Sun qala sai ce inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati allazina yushabbihuna bi khalqillahi azza wa jalla cikin waɗanda suka fi kowa shan wahala ranar alkiyama akwai waɗanda suke kwatanta kamannin halittun Allah ma'ana suke sanya su a cikin hoto ko a zane to wannan malamai sun tattauna akan surar da ake nufi a cikin wannan hadisin wai tana nufin kowace irin sura to akwai mazhabobi da yawa amma mazhabon da suka fi fitowa fili mazhabobi biyar mazhaba ta farko su ne waɗanda suka ce iya abin da ake nufi shine abin da yake mutum mutumi wanda zai iya janyowa abota masa maza ba ta biyu kuma su ne waɗanda suka tafi akan cewa duk wani abu da hoto zai fito suka ce ai abin da yake tabbatar maka da haka wata rana abdullahi dan abbas ya zo ya tarar da wani mutum yana zana hoto sai abdullahi dan abbas ya ce to kana so za ka iya busa masa rai ranar alkiyama sai abdullahi dan abbas ya hana shi ya ce domin na ji maza'ala sama yana cewa duk wanda ya zana hoto to ranar alkiyama za a kallafa masa sai ya busa masa rai sai a ce ahyau ma kalaktun abinda kuka zana ko abinda kuka dauka na hoto ko kusa ku busa masa rai ko mutum ba zai iya ba sai ce fa in kunta da fa'ilan in dole sai ka yi zanen? to ka zana abinda ba shi da rai ko kamar ganye ko kududdufi ko bakan gizo ko gida in so kake kai adam ba sai ka zana abin da yake da rai ba wadda suka ce duk wani abu da zai iya daukar hoto hatta hoton bidiyo dinan da ake dauka kuma kun shigo ciki a ra'ayin wancan malamai kuma wannan da yawa daga cikin manya-manyan malamai sun tafi akan wannan ra'ayin shine ra'ayin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya kansa da rahama da sauransu sai dai abin da suka togace na larura kamar misali larurar ma sun mata iyaka larurar da ba yadda za a yi a guje ta sai ta wannan hanyar kamar misali a idan mutum yanzu da aka shigo da yayin passport ba za ka shiga wata ƙasa ba sai da passport to za ka tafi hajji kuma wajibi ne ka je kai hajjin musulunci sai aka ce dole sai ka ɗau hoto a sa a passport to saboda larura ta tubihul mahzurat sai ka je ka ɗauka wasu daga cikinsu sun ce ya halatta idan ɗaukar hoton za a yi amfani da shi ne a matsayin wata hanya da za a koyar kamar a matsayin instructional material kamar misali wannan bidiyo ɗin da ake ɗauka kaga ai za a ɗauka ne domin wani ya je ya kunna shi kuma ya kalla da kuma mutum ya zauna a talabijin a ɗauke shi a haska shi duniya ta gani yana bayani ko yana karatu sai suka ce to in dai har abin yana da alaka da shari'a to babu laifi ba haramun bane shi ma mutum ya fito a dauke shi Sheikh Al-Albani Allah ya kansa da rahama da wannan ne ra'ayinsa ya ya yadda amma daga baya kuma sai yazo ya ma dawo daga wannan ra'ayin ya fasa yace shi bai yadda ba kuma har yanzu akwai malaman da ba za su taba fitowa a TV ba in za a sako su a TV sai dai a sako muryarsu amma ba a sako su ba kuma wannan ra'ayin ra'ayi ne mai kyau wajen tsantseni da kulawa tunda abin da suke cewa shine ai ba dole Allah ba zai kama karan alkiyama ya ce me yasa baka fito a talabijin an ganka ba ai ba ita kadai ce hanyar isar da sako baka fito a rediyo mana ajika ko ka rubuta littafi a yaɗa littafin da a ce babu wata hanya da za a iya isar da ilimin in ji su sai talabijin to da za mu iya cewa kamar yadda ya halatta ka je a ɗauki hotonka a sa a fasfot to haka zalika ya halatta ka je a ɗauke ka a talabijin ɗin a nuna sai ra'ayi na uku shi suka ce a'a duk abin da yake kwaikwayonsa za a yi to haramun ne to amma abin da yake ba kwaikwayo ba ne abin ne da kansa to ba haram ba ne wanda wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman zamanin yanzu kuma gaskiya shi ne ra'ayin da a zahiri wallahu alam ya fi ma da daidai wancan wanda na faɗa muku shi ya fi tsantseni amma wannan shi ya fi kama da daidai sai suka ce yanzu photographic pictures hotuna da ake ɗauka ai ba kwafakka ake ba kai ɗin ne dai saboda haka da za a yi scanning a buɗa shi a faɗaɗa shi a sa shi a photoshop hatta idan akwai ɗigon mark a jikinka ba wai kamarsa ba ne shi ne ɗin aka gani da za ka buɗe 'yan yatsunka wannan zanen da ke cikin tamfurin ɗinka su ɗin ne dai yadda Allah ya halice su haka za a ga su saboda ka yi suka ce ai tun a dama tun da can ai mutum in yana so ya kalli kansa yana zuwa ya tsaya a jikin ruwa da rana sai ya ga hotonsa ya bayyana to bayyanar ka a jikin ruwa kai ne ko kuma mai kama da kai ne suka ce ai kai ne wannan abin da ake kiransa habasu sura kai din ne ake kiyaye ka a wani lokaci saboda technology da yanzu saboda haka su a wajensu photographic pictures ba sa ciki ballantana video wanda kai ne hadda magana ka da komai naka da sauransu saboda haka wannan ra'ayi na uku ra'ayin yana da kyau to amma sai dai su ma akwai ra'ayyuka da yawa karkashin wannan ra'ayin suka ce amma duk da haka kasancewar abin da yasa aka haramta hoton sau da kan zuciya ta rataye da hoton to wasu daga cin sai suka ce ya halatta a ɗauka amma bai halatta a rataya ba saboda yawanci akwai hadisan da suka zo da magana cewa wanda ya rataye hoto to a ɗauka amma kar a rataya sai aka ce to wannan magana ta ku to ka a ɗauka mana don me ake ɗaukar ba don a rataya wai suka ce a'a misali <clears throat> kamar ka haɗu da wa'yansu mutane kuma watakila in kuka raba har abada ba ku ƙara haɗuwa ba ba ku da tabbas ka ba wayanda suka yi karatu a ƙasar waje ka zo na zo ne an zo rabuwa to saboda zumunci kuma kar a manta juna sai a ɗau hoton juna watakila kuma wani in ya mutu ana so a tuna shi sai a ɗauko hoton a gani sai suka ce to irin wannan ake nufi a sura a tazkariya hoton da zai iya tuna maka wani abu sannan kuma suka ce misali a mutum ne yana Legas sai ya tura da kuɗi zuwa arewa ya ce wannan kuɗin ina so a ciyar da masu azumi ina so a shirya shan ruwa a waje kaza da waje kaza da waje kaza to don ya tabbatar sai aka ɗauko masa hoton mutanen gasu suna shan ruwan ga hoton masallacin ga wata akuya mata ta zo gifta an ɗauke ta sai suka ce to kaga wannan an yi shi ne saboda manufa don haka ba laifi ba ne amma a ɗauko shi kuma a rataye shi ana kallonsa wani kuma mai ce manufarsa to a nan sai mu ce a bisa wannan ra'ayin in har aka rataye su saboda ka kalla cewa wannan fa ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi wannan ma ya zo ya tafi kuma duka ga shekara kaza kaza suka yi to ana zuwa kanka da an rataye kanka ka fara kirga kai ma kamar yadda wa'ancan suka tafi haka za ka tafi yanzu ne kaga wannan ma wasila ce ta faɗakarwa ko kuma idan ana zama na haɗaka irin wannan wanda ba musulmai ne suke ake ba su dama su zauna su tsara shari'a gwargwado yadda addini ya ce ba a sai dai a tsara musu wacce bata dace da addininsu ba wata a ba su dama ba dole sai sun bi ta ba wata kuma ba yadda suka iya saboda haka yanzu misali duk ofis a ƙa'ida ta cac duk wani ofis na gwamnati ko kuma na mai zaman kansa wajibi ne a ga hoton shugaban ƙasa mai ci na wannan lokacin da hoton gwamnan jihar da abin yake da hoton sarkin gargajiya mai mataki na farko na wannan jihar sannan kuma da hoton shugaban wurin gaba ɗaya wannan ƙa'ida ce inda za a zo a tarar da mutum bai yi haka a ofis ɗinsa ba za a iya kwayarin ɗinsa kuma mun sani akwai jihar da shugaban jihar ya taba shiga ofishin wani babban ma'aikaci bai dade da hawa ba sai ya ce ina hoton hoto na ban gan shi ba sai ya ce ranka ya dade ai ba a kawo ba a sanadiyar haka aka yi masa ritaya aka sauke shi daga wannan matsayin nasa wannan mu mun gani mun sani a wata jihar daga cikin jihohin Najeriya to kaga irin wannan saboda tsoron kada wani abu ya zo faru suka ce ya halatta kasa to wannan shi ne wanda da cikin manyan malamanmu na Najeriya Allah ya gafarta masa mun san fatawarsa a Najeriya hana hoto a lokacin to sai muka haɗu da shi a Sudan shikenan sai muka karatu muka tashi sai aka ce to a ɗau hoto sai ce to ya zo ya shiga aka ɗau hoto da komai sai wanda daga cikin almajirai yake ce masa Allah gafarta malam abin ya ban mamaki na ga ka shiga hutu an yi da kai mu kuma a najeriya ka sha ce mana ba kyau hutu sai ce abin da ya sa saboda hoto yana da matsala zai iya wa mutum zuciyarsa ta ta'allaka da hoton amma ra'ayi na wanda yake da shi nake bautawa allah shine ya halatta a in ba za a rataya su ba ya ce to amma ina koyar da masu hankali da masu sesa sesan hankali da masu ilimi da wanda ba su da karatu idan ka saki magana ka ce ya halatta sai a ƙara daga inda ka faɗa amma wancan ra'ayin in ba ka yi ba Allah ba zai ce maka me sa ba kai ba amma nan idan baka kiyaye hujjar ba Allah zai iya tambaye ka yace to ku kuma nan da yake na san abokan karatu ne masu ilimi masu neman karatu shi yasa sai na ɗauka a cikin ku ba wata matsala wannan ra'ayi nasa sai burge ni yasa na ƙara ganin kimarsa da mutuncinsa da tsantseninsa wajen fatawa to sai ra'ayi na hudu wasu ka ce abinda ake nufi shine duk hoton da zai iya motsi ko za a iya motsa shi ya motsa ba wai a liƙe yake a jikin wani abu ba shine haramun amma wanda baya motsi wannan ba haramun bane wannan ra'ayi gaskiya yana da nisa shi ma sai ra'ayi na biyar kuma wasu ka ce a duk hoton da idan aka ajiye shi zai yi inuwa kamar idan kamar gunki ko aka aje gunki ai zai inuwa ko to shine yake haramun amma idan dai ba ba a ajiye shi ba inda aka ajiye shi ba zai inuwa ba to ba haramun bane wannan sune cikon mas'alolin da malamai suka faɗa <clears throat> al-imam abubakar ibn al-arabi Allah ya ji kansa da rahama a cikin ahkamul qur'an ya tafi ya kawo ra'ayin ya tafi akan ra'ayin cewa hoto gaba ɗayan sa haramun ne da mutum mutumi amma akwai wanda yake halal kamar misali yar tsana ta yara idan aka yi wa yara yar tsana yar yarinya haka aka yi mata yar bebin roba wacce za ta dinga wasa da ita tana koyon yi wa yaro tarbiyya da tsafta da girki da sauransu wannan ba laifi ba ne dalili haka saboda hadisin da imam muslim ya rawaito na na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta wacce take ba da labarin tana da yar tsananta tana wasa da ita da yan ƙawayenta yara lokacin da aka yi ta gidan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to amma wasu daga cikin malamai sun tsananta suka ce a'a ai ita na aisha a lokacin manzon allah ne dan haka wannan waƙi ta faru a kanta ne dole ta tsaya a kanta sai dai magana mafi inganci ba za a dakatar da maganar a kanta ba wato nassi ne wanda yake yana da mammiyar fa'ida daga cikin ra'ayyukan akwai ra'ayin da ban gaya muku ba suka ce idan dai hoton ya zanto a zahirinsa da za a busa masa zai iya tashi ya tafiya to haramun ne amma in ya zanto an yanke wani abu mai mahimmanci a jikinsa kawai misali a ce half body ne rabin jiki ne to ina rabin in aka busa masa rai ai rabin jiki baya tafiya ko an cire wani bangare na jikin dan adam sai suka kama hujja da cewa aina na Aisha ma Allah ya kare da a gare ta da maza Allah ya ga wannan hoton a jikin labule ai ya gashi yayi da aka yaga shi kuma sai ta mai da shi fulo sai kuma aka ci gaba da zama a cikinsa sai ka ce abinda isa saboda an gididdiba shi yanzu ya zama an yanke wasu abubuwan masu rai a jikin abin wanda da yana da rai da ba zai tashi a haka ba to da haka sai suka ce saboda haka idan hoton ya zama irin wannan yanayin ne to a babu laifi kuma ba zai zama haramun ba babu saɓani a wajen malamai cewa zanen bishiya da duwatsu da sauransu wannan baya shiga cikin wannan umumin da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa yushabbihuna khalqallah ko almushabbihuna bi khalqillah ko almushabbihuna khalqallah masu kamanta abu da da kamar da halittar Allah subhanahu wataala amma kuma duk da haka duk hoton da za a yi shi zuciya ta rataye da wannan hoton ko mutum mutumi ko ƴan tsana ce in dai zuciya za ta rataye da shi har a ɗauki wani haƙƙi na Allah a bashi da wannan shi ma babu saɓani a wajen malamai akan cewa haramun al'imam ibn hajar hajar Allah ya ji ɗansa da rahama a cikin fatahul bari ya kawo maganganun malamai game da abin da ya shafi ra'ayyukan malamai game da abin da ya shafi hoto kuma ya dogara da yawa daga cikin maganganun da alƙadi abubakar ibn al-arabi Allah ya ji ɗansa da rahama al-maliki ya kawo to Allah ya ce na lahu ma ya sha’u min mahariba wata masila wa jifani sannan kuma suna yi wa annabi Sulaimanu duk abin da yake so na jifani jifan <clears throat> jam'i ne na jafna jafana kuma shine daro wanda idan an yi girki ake juya jirkin a ciki kamar yanzu da aka dawo lokacin kula to ita wannan jifan ɗin jawali, wato manya-manya ne yadda ka san tafki haka suke ƙatin-ƙatin ƙatin-ƙatin ɗin daro jawab jam'u jabiya shi ne ake cewa alhiyadul kibar wa ƙudurin rasiyat kuma suna iya masa manya-manyan tukwane rasiyatin waɗanda ba ma a yawo da su ba mobile ba waɗanda a wurin ake barin su saboda girman su sai dai a zo a girka in za a girka abincin da gari guda ma za su ci duka waɗannan aljanin za su iya yi wannan yana nuna irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala yau annabi Sulaiman wanda ita kuma baiwa tana buƙatar godiya ta aiki da godiya ta zuci da godiya ta baka da sai Allah ce imalu ala dawuda ya ku ahalin annabi dawud ku yi aiki da ta hanyar yi wa Allah ɗa'a. shikuran kuna masu nuna ku ga Allah a bisa wannan alheri da ya muku domin duk wanda ya gode wa Allah Allah zai ƙara masa kuma manufar kyautata makan dan ka zage tsaye wajen yin ibada shi yasa ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim cewa manzala sama yana cewa mafificiyar sallah ita ce irin sallah annabi dawo saboda godiya da yake wa Allah subhanahu wataala da kuma irin annabi Sulaiman shi ma godiyar da Allah subhanahu yake wa Allah subhanahu wata'ala ya zo a cikin sayi muslim daga ummina Aisha Allah kare da a gare ta take cewa manzo Allah sama ya kasance yana tashi yayi sallar dare har sai kafafunsa sun kumbura aka ce ya rasulullahi kake yin haka bayan Allah ya riga ya gafarta maka duk abin da kai inda ka yi ma da abin da zaka yi da zaka yi ma sai ce afala akunu abdan shakura to ba wannan zama bawa mai godiya ba ma'ana gafarar da aka yi masa ita ma tana buƙatar godiya ya zo a cikin sunan tirmidhi daga Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi cewa manzo Allah sama wata rana ya hau minbari sai ya karanta wannan aya i'malu ala da shukra wa qalilun min ibadiyash shakur sai manzo Allah ya ce salasun man hunna faqad utiya misla ma utiya ala ala ala dawud akwai wasu abubuwa guda uku duk wanda aka bashi su to an ba shi irin abin da aka ba wa ahalin annabi dawo sai sahabbai suka ce ya rasu rasulullahi ma hunna me ina abubuwa sai ce al'adalu fil rida wal ghadab mutum ya zanto zai iya yi wa mutane adalci sawa'un yana son su ko yana kin su sawa'un yana cikin fushi ko kuma yana cikin yanayin da ba na fushi ba qasdu fil faqri wal ghina Kuma mutum ya zama ya iya taka tsantsan sawa'un yana da wadata ko yana da talauci wa khashiyatullahi fi sirri wal ananiya da kuma mutum ya zama yana jin tsoron Allah sawa'un a lokacin da ake ganin sa ne ko kuma a lokacin da ba wanda yake ganin sa i'malu ala dauda shukura wa qalilun min ibadiy shaku. sai dai godiya tana da wahala kaɗan ne daga cikin bayina wato suke gode mun ba kowa ne yake gode mun ba sai kaɗan a cikin bayina kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa ah, wa inna kathiran min al-khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum da aka godiya ga Allah ba karamar baiwa bace da Allah yake hore ta ga wanda ya so lafazin kal jawabi na ce muku aljawabi jam'u jabiya ana yin jam'insa a jawabi ana yin jam'insa kuma jawabi saboda haka warshu da abu amr albasari amma in yana in zai yi wasulu da ibn kafir shi ma in zai yi wasulu da waƙafi in zai waƙafi da wasal suna karantawa kal jawabi wa ƙudurin rafiya jumhur kuma suna karantawa kal jawabi na falamma falon ma falamma na وتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون لغيب ما لبثوا في العذاب المهين wannan cikin aya ta goma sha hudu yana bayani akan mutuwar annabi Suleiman. annabi Suleiman ya mutu kamar yadda wa'anda suka zo kafin shi suka mutu jiya idan ba manta ba mun yi maganar wannan sarauniya ta saba'i wadda a ƙarshe annabi sulaimanu da aka je aka gaya mata cewa ga abin da ya faru ga shi ma an dawo da kyaututtukan an ce kaza dole bayan da ta iya ta ce to ku tashi mu tafi ta ɗauko mazaje da mataye da rinduna gaba ɗaya aka taho aka nufo annabi sulaiman to akwai nisa tsakanin yaman da filastin to annabi sulaiman yana fitowa majalisinsa daga safe zuwa la'asar to da ya fito sai ce kai fadawa na waye zai je ɗaukon gadon da ake cewa tana kuri da shi kafin su zo mini suna masu miƙa wuya to sai aka samu wani mai ƙarfi cikin aljanu ifritu ya ce ni zan zo maka da shi kafin ka tashi daga safe zuwa yamma kuma na tabbatar maka ina da ƙarfin da zan kawo shi kuma zan kawo shi kamar yadda yake sai annabi Sulaiman ya nuna kamar yana buƙatar saurin da ya fi haka to sai wani daga cikin fadawansa wasu sun ce mutum ne sunansa asif ibn barkhaya so ba ba wani dalili dai ingantacce amma kuma in ya zama shine din ba abin da zai hana ya zama shi asif ibn barkhaya wai an ce wazirin annabi sulaiman ne wasu kuma suka ce kuma dama dan gidan baffanyar annabi sulaiman ne wasu kuma suka ce aljani ne mutum don Allah bai ce mutum ne bai ce aljani ba kawai allazi hu ilmun min alkitabi aka ce wanda Allah ya hore masa ilimi Ya ce ana atika bi kabal an da ilayka tsarfuka, ni zan ka maka gadan kafin ka kifta idanka malamai suka ce abin da yake nufi ma'ana yanzu yanzu nan ba wai ana nufin ka rufe idan ka kan ka bude ba domin zaka ji an ce ai da ka aike shi kan kifta da bismillah ya dawo ba wai bismillah ka kifta ka ga ya dawo ma'ana abin da kake nufi ne zai yi sauri ya dawo to ana an rawaito isra'iliyar da yawa daga cikin abubuwan da malamai suke yawan ambatawa ya yi amfani da ismullahil a'azam ne ya nemi taimakon allah allah ya ba shi iko ya kawo wannan gado kuma annabi suleiman ya buɗe idansa ya wayi gari ya ga gadon a gabansa kafin tsayin lokacin da aljanin nan ifiritu ya ce zai kawo wasu suna cewa wai ta ƙarƙashin ƙasa aka janyo gadon da sarƙa wai shi yasa lokacin da aka kawo gadon ma sai ga ruwa yana ɗiga a jikinsa annabi sulaimani yana gani bai yi kuri ba bai cika baki ba sai ce wannan kaɗan kenan daga cikin falalar ubangiji na dama allah ya haka don ya jarraba ni ga zan gode masa ko zan butulce masa Dan in ka gode dama kanka ka godewa domin ka janyo kanka ƙari wanda kuma ya butulce to Allah kwa shi mawadaci ne ko baka gode masa ba dama shi Allah ne kuma mai karamci ne randa da ka tuba ka gode masa zai kara maka to ba dai maganar gado ake ba kuma an yi magana tana da komai har da ilimi da sauransu tun daga shi har ma ga yadda take cewa da mutanen ta cewa kaza da kaza sai annabi sai ne ce to ku canja gadon gaba daya malamai suka ce wai sai aka ce to a a duba mana a gani can inda aka sanya masa bakin karfe aka yi ado da shi a cire a sa jattagulla can inda aka sa zinare a cire a sa yaqutu can inda aka sa yaqutu a mai da shi zubar jadi can inda aka sa kaza a mai da shi kaza sai aka canja kalar gadon gaba ɗaya aka sake renovating ɗinsa ta yadda in ka gan shi kai ka ce shi kai ka ce ba shi ba kamar shi kamar ba shi ba to amma annabi Sulaiman ya faɗa cewa nan a ta ne maga ilimin da aka ce tana da shi za ta iya gane gadan am takunu min allazina la yahtadun ko kuma a ne za ta shiryu in ta ga cewa Allah ya ba mu wannan ikon ta san cewa Allah ne ya aiko mu ko kuma ba za ta yadda ba to ita kuma baiwa Allah suna tafa suna tafa suna tafa suna tafa har sai da aka zo suka karaso wajen annabi Sulaiman to da tana zuwa kila sai aka ce mata saboda magana ce ta sarauta annabi sulaiman sarki ne bayan kasancewarsa annabi ba za ka ce dole ka ce kala sulaiman ba kila sai aka ko da zai wa alhudu magana ta yasa nan zo za mu duba ku gani sarakuna ke sai ce aka ce mata a haka za a shuki an mata wata irin tambayar da duwayenka sai ka faɗi in ka ce e ka faɗi in ka ce a'a ka faɗi a haka za a shuki ba ta aka ce a hara a shuki ba a haka za gadonki irin wannan ne in ta ce irinsa ne to ba ma ta san gadonta ba kenan tunda ai shi ne kamata ta ce ai wannan shi ne ɗan kuma ta ce shi ne ai ba haka ta bar gadonta ba kuma gado yaushe za a ɗauko shi ta sama ya taso ko me to ita kuma Allah ya hore mata ƙwaƙwalwa wato wannan mata da aka ce sunanta balqis tana nuna alamar cewa lalle ana samun mata masu tsananin tunani shi ma ake ganin mace kamar tafin namiji wayo kawai hankali ya fita an yi ba da ku mace ta fi hazaƙa. shi yasa ai ƙaramin magana mace in ta tashi baɗi ta dinga fitar da fa'idoji a cikin magana don haka da ka gaya mata baƙan magana kanka tafi ta fitar da fa'ida ta kai goma ko ashirin ce to da ya ce kaza ma ai yana nufin kaza to wato ma kaza kenan namiji ko ba shi da wannan lokacin da ya ta wannan bibiyar magana yana ta wannan istinbadi sai ta ce ka annahu hu kai dai ka ce gadan ninawa ba bata ce shi bane bata kuma ce ba shi bane yadda aka tambaye ta haka ta bada amsar to sai annabi Sulaiman ya gano cewa to lalle matan nan tana da wayo wai sai suke cewa anan sai annabi sulaimani ya mai mata da martani amma sai aka yi hausa cikin hausa an san hausa cikin hausa ko kabar labarin zabuwa da zomo wai zomo ne in ji a irin labaran nan zomo ne ya zo wucewa sai zabuwa ta gan shi kawai sai sa ya ba ta dariya sai ta so ta yi mai ba'a amma ba ta so ya gane sai ta ce bari ta yi masa hausa cikin hausa sai ta ce ah su malan zomo kun ne a tara nufin kunnansa ne sai ce koran nan mata nan baka biyo <laughs> ga yara ma ce nan ko <laughs> kun ne ta ce koran nan ma ya ce koran nan mata nan baka biyo in ta faɗi kunne shi kuma ya faɗi kora kun ga an yi ɗaya da ɗaya kenan a haka za a rushuki sai ta ce ka annahu ya Hausa ya ce to mun dai ji wa uci na ilma min qabliha ai mu Allah ya ba mu ilimi tun kan tun kan ai akai kwalli kuma na musulmi na mu musulmai ne ita mata ta musulunta in tana so ta yi daraja Wasan da ha ma kanat ta'budu min ha ka kanat min qaumin kafiri Allah ya ce sai Annabi Suleiman ya hana ta ta ci gaba da yin abin da take yi na bautar wani Allah to amma labarai suna zuwa na isra'iliyat cewa annabi sulaimanu da aka yi ta faɗar wannan mata wasu ya ga ya kamata ya aure ta to wasu kuma aljanu sai suke jin tsoron in annabi sulaimanu ya aure ta ita sarauniya shi sarki me za su haifa kenan kaga ai sarkin da za su haifa zai fi kowa da sarki iko ko ba gaskiya ba to wai sai suka ce to sun sa annabi sulaimanu a yanayinsa baya son mace mai gashi a ƙaurinta ba ma annabi sulaimanu bai yawanci ba ba sifa ce ta ta kyau da kamala ga mace ba gashi ya fito mata a ƙori shi yasa an so mace in gashi ya fito mata a ƙori ta aske sai suka ce masa amma fa matan nan wai aljanu sai suka ce wai sun je sun yi sabe sun gano irin kafar ta kafar kare ce haka tana da gashi buzu buzu sai annabi sulaimanu ya sa aljanu su samu wani waje aka yi wata fada ta daban yasa a yi haƙa sai an tarar da duwatsu a ƙasa aka yi ta haƙar aka yi ta haƙar aka tarar da duwatsu aka tarar da wasu duwatsun sannan yasa aka kawo bakin ƙarfe aka sumince gaba ɗaya ramin da aka yi haƙar wanda za a yi fada sannan yasa aka daki duwatsun ƙasa ruwa ya bulbulo sannan yasa aljanu suka je suka yi yawo a cikin tekuna suka kamo duk wata dabba mai launi algashi ne yar ana ce fari ne kore ne aka zo aka zuba su sannan yasa aka zo aka sanya gilasai da karau wanda za a iya ganin ruwan a ƙasa sannan yasa aka yi wa fadar ado kuma aka shimfiɗa fada a wurin idan ka taho daga nesa sai ka zaci a kan ruwa ake nan ko ta ƙasaita ce to wannan ba a faɗe shi a hadisi da ƙur'ani ba amma a ƙur'ani an faɗi fadar kuma an faɗi cewa za a ganta a zaci ruwa ce kuma an faɗi cewa an yi ta ne da ƙarau da gilashi kila sai aka ce laha gare ta to udkhilis sarha shigo cikin fada to wai sun ce a isra'iliyar abinda yasa annabi sulaimani ya mata haka wai dan ta buɗe kaurinta ya gani ne saboda ya ga shin ya aure ta ko ba ya aure ta ba in kafar ta ta irin ta kare ce kaga sai labari ya canja mara ra'atu da ta hango wannan fadar hasibatu sai ta zaci wannan fadar lujjatan kamar teku ce to amma tunda mutumin nan da ya kawo gadanta ya sa ta zo ya jefo mata takarda ta inda bata sani ba in ta ki shiga kuma me zai faru kuma shi gashi a cikin ruwan wa kashafat an saqaiha sai ta buɗe kaurinta guda biyu miskina za ta huce za ta shiga ta shiga ciki abin tausayi to to bukatar maje haji sallah sai aka ga kaurin nata sai aka ga ba irin wancan bane ala sai ce innahu sarhun mumarrad ai wannan wato wata fada ce da aka simince ta aka kera ta min kawari da kayan karau tangaran da gilashi to tun daga lokacin sai ta ce inni rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin to wasu ruwayoyin da isra'iliya sun ce annabi sulaiman ya aure ta kuma sun ci gaba da zama tare lokaci yayi eh ko mun tv ba za ku kara mun ba da Allah mun zo ƙarshe fa mutuwar annabi sulaiman za mu to ai ko ba zai shiga ba kai dai mu haƙura haka to yanzu sai gobe za mu ji mutuwar annabi sulaiman Allah ya ƙara yadda Allah aminci Allah ya ƙara tabbata a gare shi saboda matsalar shine in aka ƙara kuma ba zai shiga rediyo ba ba zai shiga talabijin ba yankewa za a yi kun ga kuma mutane jama'a suna suna ji suna amfana sai mu bari sai gobe Allah kai mu sai mu ƙarasa sai mu shiga laƙarƙa na in fi maskarin aya هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته